Eh, daidai ne ya kamata kwansaye da shajidu mission yanzu a duba yadda al'umma suke so a yi a rage ba matsala ba kuka ake an ce sun yawa haka aka yi cikin gari ba haka aka yi ai babu matsala bisa ga harka wannan zancen a rage Kun sayi da shafi da ba matsala ba ne za a iya cewa eh, lalle shugaban kasa ya saurari koke-koken talakawa ne domin daukar wannan mataki ko kuwa bai dai gamsu da yadda irin eh, shawarwar da kai ta bashi a tsawon shekaru biyar ba kukan talakawa ya ji kuma ya dakatar da wannan aikin saboda shi dauki sabon mataki nan gaba kuma shawartansa kun yi na'am da wannan mataki yo mu dai muka na'am yau ba mun na'am ba kaje wani konseye ko sharjar mission ya yi magana masu wannan zancen mun yi na'am da ba aiki bane na dindindin ba aiki bane na gado in lokaci yi a dakatar da wasu a sanya wasu a ci gaba da aikin kasa fi sabilillahi kowa ya sani eh, cikin wannan aiki na in ka duba a da mission lokacin da aka yi an ba da su barakatai sannan mun yi aiki da wasu jam'iyoyi wanda ka cilasta wanda ka taya abin da suka dama ba tare da sanin ma ta kamata ba amma yanzu waɗanga abokan tafiya namu wanda suka san ya kamata ne sabar tafiya ce aka sabunta daidai wadda babu cikas ciki babu cilas ciki tahiya ce ta tsakanin da Allah. Ya za a yi kushi daɗin tahiyar nan alhashi eh, idan aka kori mashawarta sama da dubu ɗaya da ɗari biyar watakila wasu eh, su fusata da wani mataki. Yau don me za su fusata? ai ba wani aiki ba ne aka ɗauke karen dindin waccan gwamnati ta wuce ka gane ko babu zancen hushi a ciki wanda ke aikin shi ya ci zuwa aikin shi wanda a kasuwanci ya ci zuwa kasuwancin shi waccan alliance ta farin ta rincaɓa da abubuwa da yawa amma a yanzu wannan tafiya da ake ciki tafiya ce mai alheri tafiya ce wadda 'yan ƙasa su da kan sun gani a ƙasa tun yanzu duk abin da muke bukata waɗannan mashawarta da kwansaye abin da muke bukata su kai wajen karkara sun gabatar saboda haka aikin su ya ƙare ba za a zarge ku ba da an ci moriyar ganga bisa wace wace irin moriya ka ci ganga sun yi aiki tsawon shekaru biyar tare da ku sun raka gwamnatin nan ku kuna alfahari da haka kuna cewa kun yi wa talakawa aiki ƙasa ta ci gaba kuma yanzu an ce ba a bukatar su ba cewa akai ba a bukatar su ba za a sa kwazi amma na gaya maka ba kan harin ba wa'anda Allah ya ci da za a sake tiya da su na tabbatar da kalilan ne ba kamar na da bane